أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا بيرغ وتر رمضان هجرة تبقى أم بقرين تكاد النبي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبو ديرة تليهو أربعين دكات ربي من ديرة عشرين da biyu ga watan biyu shekara dubu biyu a ashirin da shida a wannan masallaci kwastifin rahma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mana rahma wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga kiyayensa muna roƙon Allah ya kisa musu ya masa rahama ya sa sun huta kuma Allah ya sa duk abin da za a yi aiki na sakamako Allah ya kai sakamakon zuwa gare su rabuwar mutane da suke so su yi irin wannan Allah ka ba su dama wanda ba su samu dama ba ko muna roƙon Allah ya ba su kyakkyawan niyya mun fara tafsiri cikin suratul hadidi suratul hadidi ita ce sura ta hamsin da bakwai a jerin alkur'ani a jiya mun tsaya aya ta shida za mu tashi aya ta bakwai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 مخلدين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الله تعالى يتي آمنوا بالله في إيمان الله ورسوله سنوك إيماني da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wa an fi ku ciyar mimma daga abin da ja'alakum Allah ya sanya ku mustaflafi na fihi za ku zamanto khalifofi a kansa shi ne malam ya ce mamallaki da fihi abin da aka sa kuka zama mamallakan shi lokacin da kuke rayuwar duniya والذين آمنوا منكم wanda suka yi imani a cikin ku wa an faku sannan suka bi umarnin Allah suka ciyar da dukiyarsu lahum maghfiratun lahum ajrun kabir Allah ta'ala yake suna da lada wanda yake ainihin wato babba Allah ta'ala da yake aminu billahi imani da Allah wannan umarni ne. sannan wa rasulihi kuma ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma umarni ne wannan ayar ita kadai ta hada rukunnan imani guda uku rukunnan imani kamar yadda muka sani guda shida ne ayoyin Alƙur'ani guda biyu sukan faɗi biyar a jere amma na shida bai fitowa fili sai malamai suka ce na ɗayan idan aka amfana yana da alaƙa da na ƙarshe bayan farko shine laysal zarra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi da zarra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi aya ta biyu يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر in ya kalli zahirin Qur'ani zai ga biyar aka faɗa amma malamai suka ce guda shida ne saboda me nan da yace aminu billahi ku imani da Allah saboda imanin da Allah yana da alaka da imani da kaddara ita kuma kaddara tana da rukuni guda uku kuma za mu dinga jefa tambayoyi in mun faɗa wacce duk ana cikin karatu faɗin ba tare da tambaya ba tare da shiri ba muka je ko ansa in ta ba da amsa yadda muka faɗa in Allah ya ta za mu dinga ba da an fahimta mun ce daddara tana da rukuni guda hudu na farko akwai abin da ake ce masa al'ilmu me ma'anan al'ilmu duk abin da zai faru kafin ya faru a ilimin Allah ya san zai faru shi ne rukuninta na farko akwai mai al'ilmu na biyu akwai alkitabar rubutawa yayi ma'anan alkitabatu duk abin da kuka ga ya faru kafin ya faru sai da Allah ya sa aka rubuta shi a lauhil mahfuz na uku akwai almashi'atu ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kuka ga ya faru bai faru ba sai da Allah ya ga damar ya faru sannan ya faru sai na hudu shine at-tanfizu mai ma'ana at-tanfizu shine khalquhu halitta abin da kuma Allah ya zartar da cewa sai abin ya faru idan Allah ya cika ma abu sharadin nan hudu ba ilimin shi <clears throat> ya san zai faru sannan ya sa an rubuta ya faru sannan ya ga damar abin ya faru sannan ya zartar abu shi ya faru to babu wanda ya isa ya hana abu faruwa waɗannan su ne rukunin imani da kaddara saboda wata rana muna cikin karatu haka za mu iya yin tambaya kuma kamar yadda muka ce daga nan da muka fara tambaya duk wani abu da za mu faɗi shi haka mu ce akwai abu guda kaza mun an rage idan mun zo mun yi tambaya duwar ta sace in Allah ya da akwai kyaututtukan da zamu dinga baya to wayannan in an kalla aminu billahi ya haɗa rukuni guda biyu na imani akwai kaddara ana akwai shi kuma imani da Allah to ba a cewa mutum ya yi imani da Allah sai ya kudurci abu guda huɗu a kan Allah na farko dole ki yarda cewa Allah akwai shi hmm. shi ne abu na farko dalilin fa da ya sa yanzu ya saukar da wannan littafin muke karantawa yadda da cewa wannan alkur'anin magana ce ta Allah dalili ne cewa akwai Allah dan wanda babu shi babu yadda za a ci yayi magana abu na biyu in kika yadda akwai shi sai ki dawo kuma ki yadda cewa samar da halitta daga babu da samar da buƙatar halitta da ɗaukar nauyin kulawa da ita Allah ka ɗauki da ikon wannan. To wannan sai ya sai mataki na uku. Kin kin yadda akwai Allah. Kuma duk abin da ku gani a matsayin aya alama ne na ajiye shi Allah kan ɗauku yadda cewa akwai shi. Idan kin yadda cewa shi yake samar da halitta ya samar da buƙatar ta kuma shi ya ɗauki nauyin kulawa da ita da wannan ne ma ya cancanci suna arrabu sai kuma sai ki tafi mataki na uku mai mataki na uku sai ki yadda cewa to ba kuma wanda ya cancanta a bauta mai da gaskiya sama da ƙasa in ba shi subhanahu wa ta'ala ba to sannan mataki na uku sai ki yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye da sifofi waɗanda suka dace da shi subhanahu wa ta'ala. Saurata yanzu shi ma inda za a tambaye ki a ce miki me ma'anar imani da Allah. Sai ki ce abu na farko mutum yin imani Allah akwai shi. Abu na biyu mutum yin imani cewa Allah shi ke samar da halitta ya samar da buƙatar ce kuma ɗauki nauyin kulawa da ita abu na uku Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya cancanta abokawa. sannan abu na hudu sai ki yadda Allah yana da sunaye da sifofi wanda suka dace da shi subhanahu wa ta'ala a mutane ne ku ya ganin za a iya samun mutum suna amma sunansa bai dace da shi ba a iya samun mutum suna aminu ji sai zama a duhu din makiyin addini ba mutum suna nasuluddin maimakon ya zama addini yake taimaka sai kaga hajjin wuce addini yake rubuciwa amma ba yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala duk wani suna da yake da shi wannan sunan ya dace da shi subhanahu wata'ala yanzu mun faɗa abu guda takwas kenan ta ɓangaren imani da kaddara mun faɗi hudu ta bangaren imani da Allah mun faɗi hudu mun ce inda za a tambayi wata a cikin ku a ce me ma'anar imani da Allah mun ce abu na farko shi ne ta faɗa cewa abu na farko mutum ya imani cewa ya yarda cewa Allah akwai shi abu na biyu shi yarda cewa shi yake samar da halitta daga babu ya samar da bukatun halittar kuma ya ɗauki nauyin kulawa da halittu abu na uku yadda cewa ba wanda za a bautawa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sana abu na hudu shi yadda cewa Allah yana da sunaye da sifofi wanda suka dace da shi subhanahu wa ta'ala don haka sai Allah ya ce mana aminu billahi ki imani da Allah sannan wa rasulihi sannan ku imani da dan sakon da ya aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wa anfiqu kuciyar mimma daga Allah bai ce duka ba yasa za ku ga zakka ta wajibi ma idan mutum ya tara kuɗi sai a ce ya ɗauka ya kasa kuɗin gida arba'in ya ba da ɗaya shi ya riƙe talatin da tara amma akwai wa'anda wannan ma fa ya gagare su ba sa iya za su tara kuɗi Allah ya jarrabe su ya ce su ɗauki ɗaya su bayar su riki talatin da tara wannan jarrabawar ma sun kasa cuta ya sa Allah maɗaukakin sarki sai ya ce daga abin da kalifanci muka sa ku in ji Allah subhanahu wa ta'ala me ma'anan kalifa duk wanda ku gan shi da kuɗi yanzu kada ya tashi aikin da ya dace a kan kuɗi kuma ya mutu wani ya zo ya nuna kan shi abin da ke faruwa ne shi yasa yake mu mallaki na titi abin da kuka mallaka a ciki mutane da dama akan tsorata su kullum cewa su tashi su yi wa kansu kada su tashi su wa kansu kada ke riko da sababi yana da amma asali ɗan adam ba shi da kowace irin dabara ko ƙarfi in ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara ba. Don haka in aka kalli kowace jiha masu arzikinta na kuwa kaso casa'in cikin ɗari nata ba dukiya aka mutu aka bar musu gado suke arziki ba Allah ne kawai ya ga dama musu arziki. Alma hasali mafi yawanci wa'inda ake ban musu gado kuma Allah ya taimaka ba an ban musu tarbiyya ta kirki kafin gadon saboda kuɗin da ake ban musu bai cika musu amfani ba saboda ɗabi'ar ɗan adam wallahi da abin da aka baka a sama ka same shi baka wahala ba ba ima yake da shi a wajen mutane ba kusa za ku wa yaran da ya taso ba ga an mai tarbiyya ba ya zai yi na ɗansu sai ku ga cewa in gidaje aka ban mai sai ya je ya ɗauki wani filin ya siyar ya zai ya saka kuɗin a bayan mota da shi da abokan su su shiga gari sai kuɗin ya ƙare shi nan ya sake dawowa ya sake daga wani ya siyar tun yana da abin da zai siyar har sai an kai babu abin da zai siyar bayan za a kaduna akwai waɗanda iyayensu da suka mutu suka kara musu kuɗi suka rasa yadda za su yi da kuɗin a farko ka duba ka gani wai mutum sai ya taso tun daga kaduna wai ya taho bokicin waina saboda kawai duk da ake waina a kaduna ba ta mai ba wai sai ya taho wai ya taho bokicin waina tun daga bokici zai haihu mota ya taho abin da ya kawo shi bokici kawai ya zo ya zo zai ci waina ne wannan shine abin da yake ainihin wato yake faruwa wannan shine abin da yake faruwa don haka mun faɗa wa mutane mun ce mutane su yi ƙoƙari kowa ya gina wa kansa lahiran nan da kai shi ba za ta rayu shekara hamsin ba sittin ta mace gina lahirar ki da kanki ba bayan ba ki kina tsammanin wani ne zai tashi ki gina wannan lahirar billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai ba wannan ita ce magana ta gaskiya to musamman ma ku mata sai da hali yawa wannan karatun bangaren maza ne yawa ku idan kana da mace guda kusa a gida kaga kullum suna rigima duk su hudun sun riga sun yanke hukunci da za ka fara haka bane idan na saurari kesin wata mata tana ba da labari mijinta ya karo mata ita tana haihuwar 'ya'ya mata waccan da ta zo daga baya tana zuwa sai ta fara haihuwar 'ya'ya maza sai wata ƙawarta ta zo ta ziga ta ta ce mata su zo su shiga bokaye da malamansu in fata bari matan nan ta ci gaba da haihuwa kuran da kudin mutum da yi mutu matan nan kai za ta kwashe dukiyar nan ba aka je aka yi mata asiri sai da aka yi shekara goma mutum ke iya alaƙa da shekara goma ke iya alaƙa da ita saboda gudun kada ta sake haihuwa saboda ita tana haihuwar mata ita tana haihuwar maza in mijin ya mutu za ta kwashe dukiyar wannan fa shine lissafi yasa in namiji ya mutu in ba ta a aika ba mace ta ma gane addini billahi lazi inda daddare wata ba za ma ta yi da ɗakin da ta mutu ta kwana ciki ba dan ganin take kamar za ka zama fatalwa ka rike ta kuta kula yana ta haka take gani saboda haka duk galibin rigingimin da ake a gidaje wayannan suna daga cikin asasi yanzu da family planning an ci yin sa haramu ne yanzu an gano yin sa jihadi amma za ku ba wanda yake gidan shi yanzu kuma kuɗi billahi la ilaha illa huwa matar da ku hatta sarhai su. duka saboda me kuma kuwa yana ganin a ai gwargwadon abinda mai gidan zai mutu ya bari eh gwargwadon irin kasan da za ta ɗiba na adadin 'ya'yan da za ta tara sai ku ga an zo har da sa haihuwa ake a gidan ana rige-rige ana ainihin wato tsire-tsire kun kuma matan ne su ma yanzu abin ya juya ta yadda kuma mace yanzu tana da wani abu a hannunta da wuya ta gane wace san ta matan Allah da wuya kuma yadda namiji mace ke iya zama sababin tafiyar lahira saboda abin da tara yanzu wannan yana aikowa da mata matsala su da ma mata wanda ya fahimci shi ya bani su su da kuɗi nemo musu kuɗin su kawai kuɗin su yadda kasan kuɗin tsafi ba ci ake ba ma shi ake ba tarawa ko ake kai dai namiji da Allah ya tsora ma wani to da yawa sai su ga mata da kuɗi sai su yi tsammanin bar su lallako su aure su in suka aure su za su ci banza ba ba a yi wa kuɗin mata haka wani ya auri mace saboda kudinta yana ganin cewa zai iya amfana da kudin in ya zo kudin bai ci ba daga nan sai san kuma to yanzu wata hanya za a bi a tura ta lahira idan an tura ta lahira ita ma yanzu an zo za a yi rabon gado yana na mutu ai kun ga dole da nashi kasan a ciki ko da sai ya zama to rayuwar saboda mutane sun saki Allah kowa yana cikin hadari yanzu mazan da matan sai yasa kuka ga dukkan bangarorin guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su ya Amadu, alladhina amano inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fa'budu Allah ya wallahi matan da kuke aura ya'yan da kuke haifa a cikinsu su akwai makiyanku ku yi ka tsantsan da su yanzu nan yau da asabar nan na wata maganar kinnafin cewa wani wai budurwar shi ce ta ba shi shawara tana so kuɗi tun da na da kuɗi a je a ɗauki ɗan wasu kuma ya je ya gayyato waɗanda za su ɗauki ɗan wata kuma aka ɗauke shi aka ɗauki ɗan shi wasu rai ubansa ɗaya saboda aka da kuɗi a hannun babansa da shawarar budurwar shi tunda tana son kuɗi ta rasa yadda za ta yi kawai sai ta kawo mai filan ɗin ga za a yi kuma ya yarda aka zo aka shirya yanzu dan Allah ɗan da kai ka haifa a yanzu ana iya haɗa baki da shi a kinnafin ɗin uwashi don mun gani ana iya haɗa baki da shi a kinnafin ɗin baban shi mun gani a kinnafin ɗin wai shi mun gani daga wannan ɗan idan saboda shi kika tara arziki kika bari ran da kika bar duniya kika koma zuwa ga Allah me kike tsammanin zai yi na alkhairi wai da niyyar Allah kai sakamakon zuwa gare ki babu shi ne halin da muke ciki yanzu da aka sai Allah madaukakin sarki ya ce tallazina amanu min wannan suka imani a cikin ku suka amsa kiran Allah suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah wannan wa amfa ko suka ciyar lahum ajru kabir suna da lada mai da haka wannan ayar da ta faɗi imani da Allah da imani da manzon Allah sai kuma ta faɗi ciyarwa akwai alaƙa tsakanin imani da Allah da annabi da ciyarwa so da galibi da ruwa da imani ba su ga haɗuwa ba ana gani ba wannan yasa a wani gurin kamar da za mu tarar Allah ya ce wa an ku ciyar mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi Tunda kafin nan sai da ya kira masu imani da ya ayyuhal na amanu la tulkum amwalukum wala auladukum an zikrillah sai yace wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun sai ne kira masu imani tukunna sannan sai yace to an fi kuciyar daga abin da muka azata ku da shi saboda mai Allah yake min qabla an ya'ti ahadakum al-maut tun gabanin mutuwa ta zo wa ɗayan a lokacin fa ya kula sai mutum ya dinga cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ila adalin karim ina ma amin jinkiri zuwa wani lokaci fa asaddaka lokacin zan yi sadaka wa ku min salihin zan kasance daga cikin bayan Allah na kirki Allah ya ce ina ba zai الله نفسا ba بذي ba ba قوة a adalin ha in adalin da da kai shi yasa nan Allah sai ce ciyar saboda haka in dai dukiya ce mutum yake da ita to ɗayan biyu ne zai faru ko bayan Allah ya baka daga baya ya jarrabe ka ana ji kana kani kariyar tattalin arziki same ka babu kuma wannan yana faruwa kun gani nan gurin duk wacce za a daga ta san wani mutum da a baya da yana da arziki Allah ya jarrabe shi ya dawo babu daga baya ko kuma na biyu mutum ya tara ya mutu sannan abin da ya tara shi in ya bar abin da ya tara ɗayan biyun nan ko ka samu a karan farko Allah ya jarrabe ka da babu daga baya ko in babu ba ta zo ba abin da ka tara kana ji kana tsallo dole ka tafi ka bar shi don ba a zuwa lahira da shi da wanda ya samu Allah ya jarrabe shi da kare tattalin arziki da wanda ya samu mutuwa ta cin mai da arziki a hannunsu duka daga baya abin da kawai mutane za su iya tunawa shi ne alheri da taimakon da kowanne ya masu a lokacin da yake da dama Ke yasa an sha samun wani in yana da arziki ya taimaki mutane lokacin da yake da dama za ku ga akwai ɗaiɗaikun mutane da ba sa manta alheri in an musu wani Allah na iya ɗaga shi kuma ya tuna alherin da aka mai ya dawo ya yi abin da ake ce masa ramuwa ko sakamakon abin da aka mai a baya wannan ya sha faruwa ko mutum lahira ya tafi shi ma ka zalika ba abu mutane za su tuna da shi na alfiyarinsa in ba gwargwadon damar da yake da shi bai taimaki mutane a lokacin da yake da wannan dama sannan da a yi a gama daga ƙarshe za a zo yanayin da da abin da aka tara na dukiya ba wanda zai gaje shi a duniya Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa inna na annarisul arda wa man alaiha mu za mu gaji ƙasa sannan mu gaji duk abin da ke bayan ƙasar sannan kowa da komai gurin mu zai dawo Allah ta'ala a aya ta gaba ya ce wa malakum وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله تعالى وما لكم وما يسميكم لا تؤمنون بالله ميسا أنا يفرنكم كذوك إيماني لألا في إيماني لألا والرسول me yasa ba za ku zo ku imani da ɗan safan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ba wal rasul alhali ko manzon Allah ya da ku yana kiran ku da tu'minu bi rabbikum saboda ku zo ku imani da ubangijin ku saboda ku fahimci gaba ta farko da take hada alaka tsakanin ɗan adam da Allah shine imani in imani ya riga ya lalace ya samu matsala ba babanki malami ba ne babanki ko annabi ne kake ɗauka na da wata alaka da Allah babu sai sa Allah ya ba da misalin wasu na kusa da manyan mutane idan annabi nuhu da aka gama tsufa a farko Allah madaukakin sarki da yace zai tseratar da shi da iyalansa ya ɗauka ɗansa yana ciki matarsa ce ba sa ciki. Hmm. Saboda haka lokacin da aka gama yace innabni min ahli Allah ɗana fa yana cikin kyale na sannan alƙawarin ka gaskiya ne wa anta haƙi ne? Allah ya ce kana ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih saboda yayi aiki mara Ya haka fala tasalni bima laysa laka bihi ilm abin da ka sani ba kan ma ka tambaye ni a ka an takuna min al-jahil kashe ta ko daga cikin addu'in da ake in an daga hannu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 sannan sai su ce rabbana innana sami'na munadiyan Allah mun ji wani mai kira wannan mai kiran da ya tsara kira shine annabi Muhammad yunadi lil imani azo ay imani rabbikum da ubangijin ku fa amanna Allah mu kuma sai muka zo muka imani da haka tunda sun yi imani sai su nemi cewa Allah ya yi musu kaza Allah ya yi musu kaza shine Allah nan ya ce, wa malakum la tu'minuna billahi me ya same ku ba za ku imani da Allah ba sannan wa rasul alhalin manzon Allah ya da ku yana kiran ku ne da tu'minu bi rabbikum saboda ku zo ku imani da ubangijin ku to kada akada minku kada akada min ku alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya da ya dauki alƙawari da ku tun a alamin zarra in kuntum mu'minin da in dai kuna da imani sai sai ce huwa allazi هو الذي يؤثر على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله تعالى هو الذي في ونندا ينزل yasa aka dinga sassaukarwa ala abdihi akan bawansa ayatin bayyinatin ayoyi bayyinatu an yi amfani da yunazzilu saboda fi'ili ne na nazzala yunazzilu masdarinsa shine tanzilan dan ya nuna akan cewa alqur'ani ya sauki shekara a har shekara ashirin da uku ba lokaci ɗaya ba kamar yadda Allah ya ce wa Qur'anan farafanahu litabra'ahu a an-nas 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila mun sassaukar da shi saukarwa ke sa da kafare suka ce wa suka ce laula nuzil hadha al wa qalu sun ce dan me ba a saukar da wannan al-qur'ani jumlatan wahida ba mm. Allah sai ya ce kazalika limu tabbita bihi qa'adaka wa rattabnahu tartila da haka a surat hud da ya kuma ba annaba labari dukkan annabawa da ya ba shi labari a cikin suransa sai ce wa kullum na kusu alaika min amba'i rusuli ma nukabbitu bihi fu'adaka wajen aka fi hadhihi al wa maw'idatu wa dhikra lil mu'min haka Allah ya ba da labarin cewa ga yadda ake wa huwa alladhi shi Allah shine wanda yunazzilu yasa aka dinga sassaukarwa da ayatun bayyanatu ayoyi bayyanannu ala abdihi akan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka wannan yana daga cikin gurare da Allah ya ambaci manzon Allah da suna abu a suratul baqara ya ce masa wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina sannan a suratul anfal ya ce wa alamu anna ma garinkum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma ala abdina sannan a suratul isra'i ce subhanallazi asra bi abdihi aka aka farko yace alhamdulillahi allazi anzala ala a suratul furqan yace tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi sannan ya faɗa ya ce alaisa Allahu bi kafin abdahu a suratul najmi ya ce fa auha ila abdihi ma auha sannan nan ya ce huwa allazi yunzilu ala abdihi sannan a suratul jinni ya ce wa annahu lamma qama abdullahi dan ya nuna cewa duk alakar da annabi yake da ita da Allah to alaka ce duk girman annabi da isassa da matsayinsa har yanzu a wajen Allah bawa shi yasa Allah yana so yi maganin kowa sai zaman to bai da wata alaka da kowa da ta kai bawan shi bai da mata bai da wa bai da kani bai da aboki ballanta na iyayen da abu ya faru a ce alaka ta gurin sa a nemi alfama wallahi babu duk wanda kuka ga Allah ya raka ya raka maka ne kawai saboda kai bawan shi in ba wannan ba ba wani wanda yake da wata alaka da Allah shi yasa da ku ga in ana son zaman lafiya to su bayan su za su ba Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala bane zai bi su amma idan kuka kalli tsarin mutane kaman ko in ba Allah bane ya juya ya bi su su kuma za su ba Allah ba to sai ya ce da yukhrijakum saboda shi manzan Allah ya fitar da ku min gulmati daga duhai na shirka wa Allah na kafirci na munafunci duhun son zuciya duhun bid'a duk abin da aka ce duhu ne to cikin aikin da annabi zai yi Allah ya turo shi don ya karantar da mutane ya cire su daga wannan duhu ilan nuri zuwa ga ainihin wato haske na tauhidi haske na ikhlasi haske na imani shi yasa malamai suka ce duk qur'ani inda duk daga Allah subhanahu wa ta'ala ya hada dare da duk to a kishiyar dara, ana nufin tun daga abin da ya shafi shirka da Allah da abin da yake da alaka da shi Sai ɓangaren kuma ana nufin musulunci da hasken musulunci in ba guri ɗaya ba shine suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati nur ثم الذين كفروا بربهم يعني nan ne kaɗai Allah ya ambaci wa da'alar gulma zulmatin duhaire da aka sani wa nur sannan sai kawo haske kuma wannan gurin ba cikin da Allah ya ambaci irin wannan aka ambaci zulma aka ambaci nur sai a bangaren matsaloli ne sai a bangaren shine alkhairi da haka Allah ya faɗa a wani gurin yace kitabun anzalnahu ilayka ba littafi nan man saukar da shi zuwa gare ka da tukurijan nasa dan ka cire mutane min al daga duhar ila nuri da idni rabbihim ila siratil azizil hamid haka wa inna Allah bikum Allah ta'ala dangane da ku dinnan halittu da ra'ufu wallahi mai rangwame ne rahimun sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai jinta saboda haka banda rahimun akwai ar-rahman yadda kuka ji ar-rahman wanda ke yi wa bayi abu saboda ganin damar sa ta rahama ba wai dan bayin sun tsantsanta shi musu ba shine ma'anan ar-rahman aya ta gaba Allah ya ce wa malakum وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير يا فتي إيماني ده الله ده النبي ده كما إنفاتي آية فرقه وما لكم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا يدو يساكي وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول bisa ba za ku imani da Allah ba alhalin manzon Allah yana ku cewa ku zo ku imani da Allah sannan Allah ya ce to shi ne wanda ya saukar da ayoyi bayyanannu akan bawansa annabi Muhammad saboda ya cire ku daga duhu zuwa ga haske saboda Allah madaukakin sarki yana jin tausayo sai ya ce to wa malaku Allah ku. wa ayyu shay'in wani abu ne yamna'ukum min al-infaq yake hana ku ciwa ba za ku ciyar ba ku fahimci sunna ta Allah wallahi sai ka yi sannan yake ci gaba da Sun ka bayar ya ci gaba da baka in ya baka ka cikin nan a riki da haka wani abu ne yake hana ku a ce ku ciyar da dukiya saboda Allah amma ba za ku yi ba da haka fi sabilillah saboda addinin Allah ya daga sai yake to walillahi mirasu samawati wal ardi gadan sama da kasa daga ƙarshe ne zama ba na kowa ba ne na Allah ita dai dama sama ba gurin zaman mutane ne gurin zaman wasu halittu ne mala'iku sun ga ɗan adam ya yi sama wani shi ya kai da fitar nan ƙasar kuma da take gurin zaman ɗan adam da Allah ya sanya ta matattara kamar yadda ya ce alam na da alil abda ke fata ashe ba mu sanya ƙasa ita ce matattara kuma a haya'an waɗanda suke rai wa amwata da matattu duk wanda ke rayuwa ne saman ƙasa ke rayuwa don kuma ya mutu a sake buɗe ƙasa a mai da shi cikin ƙasar wannan shi ne tsari don haka da wannan gine-gine da mutane suke kallo da yadda za a kawata duniya za a kai lokacin da zai Allah bai ce ya gaji da zaman duniya lokaci yayin kowa ya tashi zai musa ka kuma lokacin su yaro yasa wasu da suka ce alkiyama ba za su zo ba Allah sai da ran ya ce na ajiyar nan wallahi sai ta zo kuma yanayin yadda kwanaki suke gudu ga wanda yake da hankali ya san cewa akwai abin da su ya faru nan gaba ya san tunaka lokaci zai zo a gama rigima. Eh? za a rusa ta shine abinda Allah subhanahu wata'ala yace walillahi mirasu samawati wal ard sai yace to la yastawi ku. ba zai zama matsayin daidai a cikin ku ba a wajen Allah man amfaka wanda ya ciyar da dukiyarsa min qabl al-fath gabanin ayi fatahu makka ne fathi makkata wa qatal sannan ya ulaika wa'antal na farkon waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yaƙi idan addinin Allah ya daga a azamu darajatan sun fi girman daraja a wajen Allah min alladhina a akan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min ba'du bayan fatahu makka wa qatalu suka yaki bayan fatahu makka sai ya ce amma wa kullan kowanne daga cikinsu shine wa kullu wahidin min al kowanne daga cikin bangarorin nan guda biyu wa'ada Allahu al-husna Allah yayi masa alƙawarin al-husna ita ce aljanna amma ba yadda za a yi aljannan mutumin da ya zamanto ya riga ka ya gabace ka wajen aiki ya zamanto duka sakamakon ce ne shi yasa qur'ani ke bambanta tsakanin al-muhajiruna da kuma al'ansa, kula wajen faɗar su a farko a cikin alƙur'ani to aljannan muhajir a wajen Allah ba za ta zama daidai da waɗanda suka ansar ba ne a cikin mutanen ainihin wato Madina. Saboda wahalar da waɗannan suka ainihin wato sha ta bambanta da wahalar da waɗannan suka sha. Domin dai koya ne dai ma muje je samun mu shiga aljanna. mu ba ma ta wannan ake ba mu dai in ce za a tsira daga wutar to a hmm. ita ce magana da ake da aka sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah dangane da aikin da kuke yana gani kuma kwararre ne ya san abun cikin sa da bayan sa aya ta gaba yace bal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu فيضاعفه له وأجر ta'ala الله تعالى يتيك من ذا الذي وانين ونن سبحان الله zai ba Allah rance kyakkyawar rance Shi ne yin fi ofi sabilillahi waye zai fito da dukiyarsa ya ciyar da ita saboda Allah shi ne rancen da za ka bayar duk wanda ya ɗauki kayansa ya ba Allah kun san ya ba da kayansa wajen wannan in an ba shi ajiya baya tunarka sau da wani bawan Allah yana yawan kudin sai baya yana yawan wasu suka zo suka same suka ce abin da yake fa ya yawa saboda haka ayan ce a ba da kalilan sai Allah ya ba da kalilan sai ya ce masu da Allah barin tube ku idan mutum yana saura a gidan da ba na shi ba nan da ya gidan shi zai tashi don labarin kayan su yake a wancan gidan ko tattara kayan su yake ya gaba ya kaga wani in ya tashi habbulab ya ce musamman an yi rashin sa a dama gidan haya ne an mai guda wayarin din da ya ma a gidan ya cire saboda yanzu zai tashi daga gidan da ba nashi ba ya tafi gidan kansa da wannan duniyar da mutane ke zaune a cikin ta duk mun yarda cewa ba gida ba ne da dindin dan da wanda ta mutu in ka je ta aziya ko gaisuwa ko da kanku za ku ci ce wanda ta riga mu gidan gaskiya ashe makomi wannan da kike zaune wallahi san ba gidan gaskiya ba ba gida ba ne da yake da kanka ko da hankali shi ke kwashe gidan kayansa daga inda babu tabbas ya fi inda yake dawa ya kwashe kayansa daga gidan da ba na shi ba ne ya kaiwa gidan da ya san nashi ne shi yasa Allah sai ya ce to wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance shine yunfiqu fi sabilillah aradan hasanan shi ne na buƙatar ikhtilasu wa tibi nafsi rance mai kyau shi shine idan Allah sannan kuma ka bayar da shi da dadin rai sannan kuma ka bayar da abu wanda ka fi so a lokacin da kake son wa ne wannan haka na sha faɗa na cewa da masu karatu da masu mulki da wanda Allah ya ba su arziki da zarar mutum bai gane jarrabawa ba ce to shi ke wani lokaci naku mata ya fi matsala gaskiya ko gidan biki ka bi ya kan masu ɗan alaman kuɗi akwai gefe suke kuma gaisuwan ma ba ta kowa ta amsa ba sai an yi selection an yi selection tukuna sannan da ta da mace ta shigo ya kalle ta farko a ga tukuna ta kasan fito da aka kasa wace jaka ta rubu wace irin waya ce ke hannunta daga nan an mata ajin da wannan ya kamata in mu'amala da ita ko bai kamata ba a daidai lokacin da Allah yake tawala nisa'un min nisa'i kada wasu mata su wulakanta wasu mata a sa an yi kunna khairin min hunna domin matan da kuke gani ku yana da kan wannan giri ne kawai na duniya amma ko a gurin Allah su fi ƙarfi to kada ya zama nuto ma'aunin wata ma za ta iya zuwa da irin wannan shigar ta alfarma amma ba a sani ba ɓarauniya ta ya wannan sai an saki jiki da ita kawai lokaci ke sai ta buga mutane da ƙasa yi gaba yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa to saboda haka idan kina da miji Allah ya buɗa miki ta hanyar shi kika zama wani abu duk abin da zai bayi zuwa ga wulakanta mutane to ki hankali da shi ko kuma ku ji tsoron Allah ku dinga mutunta mutane saboda za ku ga ko shugabanci aka ɗora wa mutum shan wahala da mata yan uwanta suna ganin a mace ce ya za a ci ita za ta shiga gaba su bi ta mayuwa to yana daga cikin abin da ya haifar wa da gidajen na aure matsala ko ka kasa zaman lafiya za ka ko ina kun yadda akwai seniority amma gidan aure ne kun yadda za ka kasa zaman lafiya yanzu yau wata in ta gama digiri a cikin wannan shekara duk ma'aikatar da za a ɗauke ta aiki in ta je ta samu wasu ma'aikatan a can ko da ‘yan uwanta ne mata wata ta shekara goma tana aiki wata sha biyar tsakanin ku da Allah a tsarin aikin gwamnati ta ku seniority kamar eh? wajibi ne wacce aka ɗauke ta aiki yanzu tana da digiri ta samu wata tana shekara goma sha biyar a ma'aikatar tana da digiri yanzu tun da ta riga ta fara aiki tana da working experience kuma ta da shi za ta girmama ta kuma za ta girmama ta ba amma in gidan aure ne ta shigo sai ta ce ita ma mata ce ita ma mata ce maganar girmamawa kuma ko da fa wacce ta tarar ta fuskar shekaru ta girme ta wanda tsarin rayuwa yana nuna cewa ba wai sai a gidan aure ma a nan wajen karatu ko da za ku haɗa a watsi duk wanda wani ya girme wani ɗabi'a mai kyau ya nuna cewa wanda ya girme ka ka mutum amma za ku ga a gidajen aure babu babu wannan tsakanin tsakanin mata mulaka sai mace ta zo ta samu mutum da matarsa sun yi shekara goma sha biyar tare wata ashirin da mijin duk wahalar da za a sha na rayuwa aisha ba aka ta haƙuri babu daga baya Allah ya kawo ita kuma shigo wata gidan wata kaddara ce rubutacciya da Allah ya kaddara sai ta shigo da maimakon in ta zo ta mutunta wacce ta samu fitina ina wasu ma zuwa suke da niyyar cewa waɗanda suka samu a gidan sai sun fitar da su musamman a lokacin da duniya ta shigo wannan fa yana daga ciki ba ya hana gidajen ku zaman lafiya Wa ji tsoron Allah waɗannan ɗabi'u kuma za ku wuce daga makaranta yanzu yau idan kika je za ki fara aji ɗaya a secondary school sai kika samu ɗan kisistiri wasu ma wannan abin da ya shafi da ake cewa ne prefect ne hmm. Allah tare da 'yan uwanki ne mata saboda sun baki shekara shida a makaranta tsakaninku da Allah akwai seniority ku yadda ɗalibai 'yan uwan mace suke iya sa ta abu saboda suna private a makaranta ta hanyar za ta suke ba za ta yi ba kuma ta haƙura ko ba ta yi niyyar za ta yi ba eh su sa dole sai ta yi Allah akwai wata mace da za ta yi da ta yi ma wata irin wannan girmamawa a gidan aure saboda ta girme ta kuma ta same ta Ka tsakanin ku da Allah me yasa kuka yadda da wancan tare da neman karatu ne kawai amma me yasa ba ku yadda da wannan tsarin tare da wannan tsarin yana da alaƙa da aljanna ku da ka ku ji tsoron Allah wannan tunanin ba wai sai a zaman gidan aure ba a ko ina ne duk wanda Allah ya haɗa ku mu'amala da shi in ya girme ku ya tsara ku shekaru girmama shi ku mutunta shi gwargwadon shekarun da ya ainihin wato ya ba ku kuna faɗa muku Allah ya muku albarka babban muskilar da kuke fama da ita daga ciki shine kuna da san kai da yawa ko ba ka bane to yana daga cikin san kan kuma sai ana ku abubuwa da yawa na rayuwa to idan mace ta samu mijinta ko kuma ke kina so za ki shiga wani gida kin samu wani da matarsa za ki aure shi ba za ki gane irin zafin da ita take ji ba sai lokacin da ke kuma abin ya zo kanki Ke sa sai ku ga an auro wata ta biyu ta tarar da wata ita kuma daga lokacin da ta ji labarin mijin zai tafi ta uku in mata a ba za ka gaba da ta farkon kake rigima bai zai da ta biyu za a dawo ana rigima ita ta shigo ta sake dawowa ta ce kuma ta rinci da Allah wata ba za ta shigo lalawan ba san kai ba me yasa wannan eh aka san kai ne ke kawo wannan hali to shi yasa kullun nake ce muku matar da kuka tare tare da mijinta wata ma an ɗauki shekaru ke yanzu za ki shiga gidan to ki hako. ke take ɗauke ta kwatan kwacin ba daidai take da wallahi mutumin da yana zaune lafiya aka je a kusa ayon a wuta sai da ya zafi ya sannan aka zo aka danna mai shi aka nan baya aka ga kai ga kunan a tambaye ku tsakanin ku da Allah in za a yi wa mace kishiya musamman matar da ta dace da miji na tabbatar wallahi tana jin zafi sama da misalin da ta bayar eh haka ne ko ba haka bane to yanzu wacce za ta shigo ta sanadinta aka samu wannan raunin wala mutumin da ya zama sababin samun ka a daidai lokacin da kake jinya kana bukatar lallashi kuwa ka buƙata kana buƙatar maganganu masu kyau ka buƙata wannan abin ne waɗanda su kuma za su shigo ba sa ke wata ma sai ga tun kafin ta shigo gidan namijin wani an yi rashin sa'a ya buɗe wa matarsa kofar da ya buɗe kofar da wata tana iya takuwa wai da sunan yana son ta zo har gidan shi ta zo ta ci mutuncin matar kuma ta fita lafiya aga da zaran an yafe shi yin gida ka da ka kunna ne wuta sai da haji saboda ka wayannan dabi'u ku tsoron Allah ku daina su tun kin je kin samu wata za ki shiga wani gida farko ki sa alinta cewa abinda za ki na ibada bauta ma Allah za ki za ki shiga da niyyar zaman aure ne ba da niyyar dan cutar ba ko a cutar da ke sannan kullum shi Allah ya gama maganin mutane da ya sanya akwai gidan da yake akwai sakamako in kika je kika zauna da wata ba don Allah ba kika yi amfani da makirci irin naku na mata kika cutar da ita daga ƙarshe dai ai za a mutu za a ji gaban Allah za a tsaya ranan kwayi sai an mai za ta so kuma kuma na tabbatar da duk mai hankali Shin wanda yake amintuwa ya yadda gara a ji gaban Allah shi yana neman hakkin shi a wajen wani an cuce shi da a zo gaban Allah ana nema a gurin ka kai cuta kuma ba maganan addina wa dirhamu Mara hasanatu was sayiat haka manzo Allah yake ba maganan wayan sun da ana neman hakkin ki bayar ba wannan karatu yanzu kawai maganan aiki ake yi mai kyau da mara kyau in kina da aiki mai kyau a ba wacce kika cuce ta a biya in babu a aikin da sai mara kyau a cin miki shi fa abin da za a yi don kun fahimci wannan duk tsoron Allah ku cire son zuciya a daina cutar da mutane ta wannan hannu sannan za ku ga mace tana da 'ya'ya mata tana so ta aurar da 'ya'yanta su tafi wani gida su zauna amana lafiya da amma ita an kawo wasu ƙarƙashinta ta hana su zama lafiya tsakanin ku da Allah ana samun wani kuwa samu ku ji tsoron Allah wayannan ɗabi'u ba ɗabi'u ba ne na kirki a daina su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu zama da duniya lafiya da haka sai ce fa yudatifa qulahu Allah sai lillin masa shine fa yutiyahu thawabahu sai ya ba ta sakamako ala infatihi akan ciyarwar da yi a ba'afan kasira ninki babba walafin adarun karim sannan yana da lada wanda yake na karanci in ji Allah subhanahu wa ta'ala da aka yana cikin dalilin da ya ko ga Allah na kiran masu imani sai musu al-muflihuna saboda kalmar al-muflihuna daga al-fallahu yanzu manomi gonar da za a je a ce an shuke buhu ɗaya na hatsi an yi kalli gonar ta sun cewa gonar tana da girma ko idan an shuka buhu ɗaya na hatsi a gona ai watakila idan an zo girki ana iya samun buhu dubu ko duk wanda ya aiki a duniya in an je lahira ba wai kwatankwacin abin da ya a nan aiki ba za a saka ba. yadda kuka san manomi a duniya yana iya shuka buhu ɗaya a gona ya samu buhu buhu to haka Allah in zai wa bayi sakamako gobe alkiyama a kan wannan tsarin zai kira musu sakamako ya sa aka kira masu imani a ce musu almuflihuna Allah madaukakin sarki ya sa mu samu babban rabo gobe alkiyama wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana kowa da bukatar saka alkhairi a nan Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na sharri ko abin na kusa da mu Allah ka nesanta mu da shi abinda muke fata na alkhairi ko yana nesa Allah ya kawo mana shi kusa Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya Allah ka shiri shugabannin mu Allah ka sanya tausayi da jin da rahama a zukatansu